عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amma ba'adu ‘yan uwa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Barkanmu da wannan safiya ta Asabar, safiyar ishirin da takwas ko ga watan uku watan rabi'il awwal hijiriya mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu muna cikin masjidu nuril islam inda muke daukan darasi a cikin littafin aqida sharhul aqidatul wasidiyya na babban malami shekul islam ibn taymiya rahimahullah wanda sheikh al ya yayi masa sharha Allah subhanahu wa ta'ala yayi masa rahama muna cikin bayani akan abin da ya shafi sifatun rahma mun tsaya dai inda malam yake mana bayani akan rahma wacce take ta shafi wato musulmi da wanda ba musulmi ba wato rahama wacce take ar-rahmatul amma kenan wanda mumini da wanda ba mumini ba kowa yana shakar wannan rahama yana kuma ɗanɗanarta. To amma a ƙarshe wannan rahama za ta zamanto asara taɓewa ga kafirai. Amma su muminai rahamar da suka shaƙa a duniya za ta sake zame musu rahmar lahira. Mun tsaya da dai inda malam yake cewa ammal mu'minuna fa rahmatuhum rahmatun aqassu min hadhihi wa a'zam li'annaha rahmatun imaniyatun diniyatun dunyawiyyah rahama ta mumini ita rahama ce wanda aka keɓe ta wanda girmanta ya ɗara irin wannan rahama ta duniya kawai wanda aka baiwa kowa da komi domin su Rahama su ta haɗa da addini imani addini da kuma rayuwar duniya kaga inda su suka bambanta da waɗanda ba musulmai ba kenan wali saboda haka tajidul mu'min ahsanu halan min al-kuffari shi yasa malam yace zaka tarda shi mumini musulmi wahidi zaka same su zaka same shi ahsanu halan min al-kafir ya fi kafiri hali mai kyau hatta fi umuri duniya ba wai a addini kawai ya fi kafiri ba a hatta fi umuri duniya hatta a cikin al'amuran rayuwar duniya ma za ka samu mu'amalarsa da wanda ba shi ba akwai bambanci tasa mu'amalar ahsan ta fi ta wanda ba shi ba li'anna Allah tabaraka wa ta'ala ya wannan ko dalilin Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa man amila salihan min zakarin aw wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba kaga wannan shaida ce daga Allah tabaraka wa ta'ala ga duk mutumin da yake da imani a cikin rayuwarsa ta duniya man amila salihan duk mutumin da ya aikata nagari min zakarin namiji ne au unsa ko mace matuƙar wa huwa muminu yana nan a mumininsa bai zama mushiriki ba to falanuhu yannahu za mu rayar da shi hayatan wata irin rayuwa ɗayyibatan wacce take tsara tsarkakakkar rayuwa da daddaɗar rayuwa kaga hatta rayuwar duniya irin rayuwar da mumini yake yi ta bambanta da wanda ba shi ba menene alhayatu tayyib alhayatu ba. hazihi mafqudatun bin nisbati lil kuffar ai wannan rayuwa da ake magana tsarkakakkar rayuwa an rasa ta dangane da kafirai kam. ba za ka same ta gun kafiri ba mafquda ce abar rasawa ce hayatahu ko hayatuhu ka hayatul baha'imi domin su kafirai suna yin rayuwa ne kamar rayuwar dabbobi. Iza shabi'a rawwat dabba tana ƙoshi sai ta roso. Shi kenan. Wa iza lam yashba jalasa yasra in kuma bai ƙoshi ba sai ya zauna a yi ta hayaniya ana hargowa. ba zai koma ga Allah tasbihi qira'atul qur'ani at Ba baya da wannan shi kam sai dai surutu gaskiya wannan gwamnati wannan kasa ta kai kasa kai les diwuli kai eh to ka koma ga mai abun mana haka yake duk sanda za a ga rayuwa ta gurɓace to nagari sai su koma ga Allah wanda kuma ba su da Allah sai su koma ga abin da suke ga dama shine dogaronsu Allah ya kare daga an ci an goshi kawai sai a yi turoso a yi a nemi a jima'i wato a yi walwala kawai shi kenan in ba samu ba kuma a yi ta kuka haka za ha'ula ilkufa haka waɗannan kafirai suke yanda kaga dabbobi dai in sun ci sun ƙoshi su yi barbarar junansu kawai su yi ta kashi to haka su ma kafiran nan haka za ha'ula ilkufa in shabi'u ɓaru, suna ƙoshi sai fankama wa illa ya sarakuna. in kuma ba a samu ba sai a zauna yi ta kuka wala yastafiduna min dunyahum ba za su zauna su nemi wani abu da zai ba su fa'ida a rayuwarsu ta duniya ba nan mu'min amma shi mumini in asabathu darra sabara wahtasaba in darra idan matsala ta same shi sabara wa ihtasabal sai ya haƙuri ya nemi ladan wannan damuwa abun Allah shine wa ihtasabal ajara ala Allah sai ya nemi ladan wannan damuwar tasa a wajen Allah azza wa jalla mai girma da ɗaukaka. Wannan shi ne abin da ya kamaci mutum, duk sanda matsala ta same ka, to ka gode wa Allah sannan ka yi haƙuri ka dogara da Allah ka nemi ladan wannan damuwa da ka shiga abun Allah mai girma da ɗaukaka. Wa in asabatu sarra idan abun farin ciki ma ya same shi shi mumini shakara sai ya gode wa Allah. shi mumini wa huwa fi kairin fi hada wa fi hada shi mumini yana cikin alkhairi ne fa a cikin wannan da wannan duka yana tsakanin lada kawai in ma alheri in ma akasin alheri wa qalbuhu munsharifun mutma'innun muttafiqun ma'al qada'i walƙadari. zuciyarsa buɗe take naɓe take yana da ittifaki ma'al qada'i wal tare da ainihin wato kaddara da hukuncin Allah duk abin da Allah ya hukunta masa ya karba duk abin da Allah ya kaddara masa ya karba la jaza inda bala ba za ka same shi gajiyayye lokacin da aka jarraba shi ba wala baɓar inda ni'ama ko ka samu yana fankama yana tinƙaƙo ai ƙoƙarinsa ya ba shi kaza lokacin da ya samu wata ni'ima baya wannan don ya san ba ƙoƙarinsa ba ne ba iliminsa ba ba arzikinsa ba ba mukaminsa ba ba lafiyarsa ba ba ƙuruciyarsa ba ikon Allah ne ya bashi. shi bal huwa mutawazinun mustaqimun mu'tadil shi mumini zaka same shi mutawazinun rayuwarsa tsare a aune take tafiya min alwazni mustaqimun daidaice ke tafiya mu'tadilun sai tsat wato ba kwana kenan i'tidal littafin da muka koyi muke koyon tsayuwar sallah na farko ba ya ce wal itidalu ba da da lankwashewa da kwana <laughs> to ana so ka daidaita ka zama miƙe kake sat santa kar ka zama kwana-kwana ma'ana kwana-kwana ana tafiya daidai da kai kai kwana ka bauɗe kai wani wuri ka bar hanya to shi mumini za ka same shi mutawazinin yana mai auna rayuwarsa aune take tafiya mustaqimun miƙe mutadidun daidaice ce. haza ma bainar rahamati ma bainar rahmati hadhihi wa hazihi wannan shine bambancin waɗannan rahama wannan da waccan rahamar duniya kowa da kowa amma rahama ta addini wanda za ta amfani rayuwar mutum duniya da lahira wannan sai mumini mumini ne kawai kake gani ya damu da addininsa yana bincike ya gaya zai yi ya gaya kubuta tare da addininsa amma wanda ba mumini ba shi damuwarsa ya zai yi ya kubuta da rabansa na duniya karfa a kware ni ana wallahi sai tuni ina in jaudi ne ya hai wallahi ne sai na je wallahi ai durin tsini ma sai na samu rabona ai dukiyar mu ce shi dai damuwarsa har ya rasa a duniyance amma ya rasa yawa a lahirance a addinance ya rasa abu mai yawa yanzu idan da za a ce wani ɗan siyasa ya zo unguwan nan an kasa unguwar zon-zon zon-zon kuke cewa ne komi eh ana ba da ana ba da miliyon miliyon kowane yanki ya za ka ga an yi cincirin da kowayen ne so suke a basu nasu eh to amma idan aka ce ga wani malami ya zo ana neman kowane yankin unguwa su zo domin su wakilci mutanensu muna da malamai a eh ba sai kun zo ba ko <laughs> wallahi mutane su ga wayonsu ma a fili yake ba inda za ka gane kwata-kwata duniya ce damuwar mutane da son zuciya da son kai idan aka ce abu na addini ne kwata-kwata bai dame su idan aka ce wannan abu karantarwar manzon Allah ne bai matsa musu ba amma aka ce al'ada ce ta kafa abu eh, to da gudu za ka gani da gudu za ga ana ta fama ana ta yi ana ta yi duk abin da aka ce maka a al'adance aka tsara shi za ka ga an fi ribibi a kansa amma duk abin da aka ce a addinance ne aka tsara shi za ka ga mutane ba su damu da shi ba su damu ba za ka gani Allah ya kyauta yanzu idan da za a yi rasuwa ranar da aka yi rasuwar wasu malaman ma ba za ka gansu ba sai ranar sadakar uku da ranar sadakar uku da ranar jana'iza wanne ne shari'a ta sani wanne ne manzon Allah ya faɗi ladan da ake samu to su wannan ɗin ba sa ba shi muhimmanci kamar ranar sadakar uku da a taru in an aihu a gayyaci duk gari su zo da a samu rago isasshe wanne ya fi muhimmanci to he kaga an tara gari duk layin jama'a ne he a jawo ɗan tauren da bai isa suna ba eh to duka kuma wannan fa shari'a ga abinda shari'ar take son shi ba a ba muhimmanci duk wayan raguna da ‘yan tamare da ake yanka ba su isa suna ba ba su kai ba amma dai za a yanka don kar a ce ko in Allah bai fore maka ba maimakon wannan dafuwar da za ka yi kuɗin da za ka kashe a mai da magi da shauransu ka cika ka sai cikakken rago wanda za ka yanka wa ɗanka ya tabbata ka masa haƙiƙa jama'a kuma ba dole ba ne ka ciyar da su wannan in kana da hali shi ma walima matsayinta daban walimar ciyarwa matsayinsa daban haƙiƙa kuma matsayinsa daban idan kana da buƙatar ka ciyar da mutane don gode wa Allah akan abin da Allah ya baka kana da ƙarfi to wannan kana iya ce wa mutane jama'a akwai walima sai ka fito da abinci ka zo a ci a gode wa Allah a roƙi Allah alkhairin rayuwa wannan duk abin da ka samu na alkhairi za ka iya yin walima to amma mu rika ƙoƙari kar mu bawa abin da bai da muhimmanci muhimmanci yanzu da akwatuna da ake cikawa barkate a rika loda su sai an yi dala na ƙasa ƙato mai binsa na ƙasa ƙatoto mai binsa ƙato mai binsa ɗan ƙato sai ɗan ƙato ƙato sai ɗan ƙarami sai ɗan ƙanƙani eh da ba da haka za a ta loda su ba don Allah da su da sadaki ne ya fi muhimmanci sai ka jance sadaki dubu ishirin eh duka tike yake da kaya sadaki kuma wai dubu ishirin kuma sadakin shi ce da muhimmanci an wulaƙanta sadakin an girmama al'ada to duk wani abu da yake da muhimmanci a rayuwar addini za a gaba shi ake rububin zuwa ba ba a damu da aje gurin ba an fi son aje inda za a ce an yi gwaninta ko kuma an yi bujinta kuma addinin musulunci kowanne an yi maganarsa ba abin da ba a yi magana ba ka dubi abin da aka faɗa a musulunci mai muhimmanci a musulunci ka ba shi muhimmanci wanda kuma sai an samu dama sai ka bari in ka samu dama sai ka yi in ba ka samu dama ba fa kenan. to mai muhimmancin ma in ba ka da dama an ce ka haƙura ba dole ba ne kar ka ciwo bashi kar ka yi wa sata kar ka je ka yi wa wani wayo ka ɗau kayansa kuma ba za ka biya shi ba da yawa wasu da haka suke suna da haka suke wasu biki sai a je a wawuri na wancan a wawuri na wancan a zo a yi gwaninta gaban jama'a kuma ka je ka yi tafaman wallahi tallahi da mutane to kuma a ƙarshe mutum wani da haka zai mutu to don haka mutum ya yi iya abin da zai iya in Allah ya kore maka ka yi don ka gode wa Allah nimar Allah ce in kuma Allah bai hore ma ba ka gode maka nan ma ka karbi kaddara nimar Allah ce sai ka samu lada rayuwar fa ba ta duniya kawai ba ce da za mu hanga gaba lahira tana nan tafe rayuwa biyu ce da dai kawai ba a so gun musulmi kar ka zama mai ƙauro kar kuma ka zama mai ɓarna. in Allah ya hore ma kana da hali to a ga wadata in ba ka da shi kuma ka yi iya ƙarfinka. Falyunfik zu sa'atin min sa'ati, wa man ƙudira alaihi rizquhu falyunfik min ma'ata umma. duk mutumin da Allah ya ba shi wadata a yalwace ki to ya yalwata gwargwadon yadda Allah ya arzita shi wanda kuma aka kuntata arzikinsa to shi ma ya ciyar gwargwadon yadda aka kuntata masa arzikinsa kar ya ce sai ya yi yadda wane ya yi kar kuma kai kana da shi ka ce ga suwa ne suwa ne duk ba sa yi ma ni ma ba zan yi ba ai kai kana da shi domin shi mumini yana nan tsakanin ƙwauro da ɓarna. Ba a son ka yawaita ɓata dukiya abin da bai da amfani ka yi, ba a son kuma rowa, ka maƙe, wanda suke ƙarƙashinka ba su samu ba. Wannan musulunci duk ya tanada mana hanyar da za mu bi Allah taimake mu. To shi mumini yana nan tsakanin mai fi khairin fi haza wa fi haza. wa qalbuhu mun munsharib ko ko na kuma bayan lakin ma al'afar malam yace sai dai abun ban haushi abun bakin ciki ashadid abun bakin ciki mai tsanani ayyuhal ikhwa ya ku yan uwa musulmai inna minna daga cikin mu fa akwai wasu mutane waɗanda alafan dubbai kamar a ce akwai dubban mutane daga cikin musulmai yuriduna abinda suke nufi an yulhiqu bi rafdil kuffa. su dai so suke sai sun kamo ayarin arna taron kafirai suke so su kwaikwaya duk inda aka ce ga taron kafirai can su ma so suke su iso su su gani suke yi waye wasu ta wuce ayarin musulmai su bari su yi sauri su kamo kafurai shin wannan magana ba ba ba ce yawanci fa abubuwan da mutane suke yi sukan yi ƙoƙari su ga sun koyi da arna wai mutum idan ya kai wayewa in ya aure wai za a tafi koyi mu ko kai ba ka san shi ba ma don Allah ba eh tafiya za a yi da amaryar da abin na a tafi dubai a tafi ina ne in kamar nan ne kuma tafi abuja ko lagos ko wani wuri ya yama hotel a ta du yawo ana shakatawa sai an gama angwanci su a yi suke wannan a su waye asali suka eh da yanzu musulmai suna nan suna koyi to bikin kuma fa irin wanda kuka sani ana yi ana idan an yi aure eh idan mutum ya aure irin bikin musulunci ake yi da yawa me ake yi kokari ake a ga an yi irin yadda arna suke an daina wannan kai ka to yawanci malam ya ce abun ban haushi da bakin ciki dubban mutane musulman amma so suke su ga ayarin kafirai su suke so su kamu su suke so su kamu komi nasu irin na kafirai za ka kasu suna tai Allah ya sauraki. eh yarhamuna bi ratbil kuffari fi dunya kokarin su su kamo ayarin kafirai fi dunya a wannan duniya hatta ja'alu dunya fi iya ammuhum har sai suka mai da duniya ma kawai hiya ammuhum ita ce burinsu. su dai burgewar duniya da ƙayatarwa irin na duniya da rayuwa mai daɗi kawai ta duniya ita ce damuwarsu. Wane ya yi mota mai kyau nima sai na yi, ko ta halin kaka ya yi gini nima sai na yi, ko ta halin kaka. Ko ta halin kaka bawan Allah, Allah ne ke badawa. Idan kana da rabo Allah zai baka, in baka da shi kuma Allah zai baka. Akwai abin da ya sa ya hana ka. amma ka ce ko ta halin kaka ku duba yanda ko ta halin kaka ta maida mu yanzu yanzu har an koma da tare mutane ake yi a fashi da firgita mutane ake in an gudu a ɗauka da sando ake yi in baka gani ba a ɗauka da lallaɓowa ake in ka motsa a tsere to yanzu zuwa ake tar da kar sai a ɗau ɗayan ku kawai sai a tafi da shi a ce to in kuna son su ku zo ku saya in kuna son sa ku zo ku saya me ya kawo son duniya ni ma sai na yi kaza ni ma sai na sa iri kaza sai na sai abu iri kaza sai na gina iri kaza gashi nan yanzu kwanciyar hankalin babu shi ne kinnafin din bai da natsuwa ku da ake muku ba ku da natsuwa don duk mutumin da yake aikinsa kenan shi fa ba ya da nutsuwa don in yana tsaye ya ga kuna kallon gefensa kuna taɗi ma sai ya ɗauka ko an gane shi ne ba nutsuwa amma idan arzikinka ne Allah ne ya baka shi ta hanya mai kyau baka da ɗar baka da haufi baka da tsoro amma al'ada irin ta rayuwar yau da kullum kowa so yake sai ya yi abin da ya fi na kowa ya sa mu cikin halin matsala yanzu da daddaren nan wani yake bugo mini wai a taimaka musu da addu'a an kama yaronsu yanzu haka yana hannunsu iri-iri aka zo aka ɗau yaron aka tafi da shi kowa yana kallo da magariba bayan magariba yanzu ana nan so ake yaje a saye shi tukunna yanzu wannan bala'i karami ne ba karamin bala'i ba ne duk kuma son duniya ne duniyar kuma ba samuwa take yi ba sai in Allah ya yi za ka same ta wallahi in Allah bai maka kuɗi ba in za ka kama mutanen garin nan dukka sai da su sai ka dawo talaka in haka Allah yake son garinka sai ka dawo matsiyacinka kuma in za ka kai ta ko'ina da wayo da dabararka ba za ka samu ba sai in Allah ya baka amma za ka ga wani gashi kaman wawa-wawa dolo-dolo yana kasuwanci kuma yana samu sai kaga kuma masu wayon su zo ƙarƙashinsa su mar wayon a hakan kuma san yana ƙaruwa kuma nasun gobe ma babu sai sun dawo eh kai kuma ga ƙarfi ga wayo kuma abun yaki kyautar Allah ce mutum ya dogara da Allah ya yarda da abin da Allah ya bashi sai ya samu zaman lafiya rayuwarta ta duniya da ta lahira amma in ka ce za ka wuce rabon da Allah ya baka to ka haɗu da aiki Allah ya kare mu malam ya ce abun bakin ciki abun haushi dubban mutane kake ga suna gudu sai sun haɗe wa kafirai har ma sun mai da duniya iya hamnuhun ita ce kawai abun kwaɗayinsu ina tsawo rado in mutum ya samu abun duniya sai ka gan cikin walwala ya yarda wa illam yuqaw yaqtabun idan kuma ba a basu ba sai ka gansu kawai suna cikin fushi rai ce don me shi bai yi kuɗi ba wani ma har tuhumar Allah yake wai me yayi wa Allah eh to me kamar me kamar to in aka tambaye shi shi da me zai ce wai ni ne nayi wa Allah ka san wannan tambayar me yake tambaya ne wai me ya maka na laifi amma tambaya yake eh to sai ka tambaye shi to me kamar na da'a eh me kawa Allah to na da a matsayinka na bawansa har kake tuhumarsa mai kamar in an ba su ka gansu da walwala in ba su samu ba ka ba kansu cikin ɓace rai ha'ulai mahama balagu fi rafahiyyati duniyawiyya waɗannan duk yanda suka kai matuƙa wajen ɗaukaka in dai matuƙar ɗaukaka ta duniya ce fahun fi jahimi wallahi kamar cikin wutar jahima suke in a ce duk garin nan ba mai kuɗinka matuƙar ba akan da hanyar Allah bane ba akan biyayya wa Allah kake ba baka kan addininka baka kula da imaninka ba to kamar kana cikin wuta ne rayuwar za ta koma maka duk yanda mutum ya ɗaukaka ya haɓaka ya samu ya ji daɗi to yana cikin jahimu ne rayuwar tasa Allah ka kare mu kaga a ganin mu mu mu ga kaman yana cikin ni'ima to amma a nan ce jahimu ne lam yazuqu lazzata duniya abadan in dai irin wannan arzikin ne zai kare rayuwar duniyarsa ya gama bai ma ɗanɗani daɗin duniyar ba sai bai san daɗin ba wannan da ake ga kaman daɗi ne azaba ce zalla yake shaƙa inna ma zaka ha man amana billahi wa amina salihan wanda ya ɗanɗani daɗin duniya ai shi ne mutumin da amana billahi ya rayu akan imani da Allah wa amina salihan kuma yake kyakkyawan aiki irin wanda Allah ya ce ya yi irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar yace ayi to wannan shi yake jin daɗin duniya kuma shi ya ɗanɗani duniya amma duk mutumin da ba akan haka yake ba to ko da ka ganshi kamar yana hawa mai kyau shiga mai kyau sutura mai kyau jin daɗi, abinci mai kyau wallahi azaba ce matukar bai da imani ba shi da mutaba a cikin aiki to wannan tamkar azaba ce a rayuwarsa wani haza ƙala ba salafi au salafi saboda haka wasu daga cikin magabata yake cewa cikin hukama waɗanda Allah ya bore musu hikimar magana ya tsaya ya kalli halin da ɗaliban ilimi suke ciki kullum suna makaranta suna rike da littafi suna rike da alƙalami suna rubuce-rubuce suna karance-karance suna ta bincike ga yawan istighfari da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yawan hailala ga taka tsantsan a wajen kasuwancinsu ga taka tsantsan a wajen su suna tsoro kar su ci haƙƙin wani kar su zalunci wani kar su ƙetare iyaka ta nan duk suna tafiya a tattakure ga wasu kuma suna yanda suka ga dama su ci su sha suna ta walwala suna ga su suna da abun yi su suke da duniya malamin ya ce waɗannan da sun san matsayin da waɗannan suke da shi da ko da takobi sai sun yaƙe su sun ƙwace ya zama nansu to amma da yake ba sani ba sai aka ƙyale musu su suna tawawa sun duniya wayannan kuma suna nan suna ta tanajin la'ira ga abin da yake cewa a wallahi law ya'lamul muluk wa abna'ul muluki ma nahnu fihi lajaladuna alayhi bisuyuf yace da a ce sarakuna ‘ya'yan sarakuna masu dukiya Daɗiyan masu dukiya sun san abin da muke kansa mu ɗaliban ilimi da malamanmu idan da sun san halin da muke ciki lajala duna wallahi da sai sun ringaye mu sun kwace lajala duna alaihi bisu yufi da sai sun ringaye mu sun kwace da takubba za su yaƙe mu su kwace wannan imani su kwace wannan ilimin su karbe wannan tsintsinin da muke da shi ya zama nasu to amma sai aka sa shamaki su suna ga mudin kamar ma wawaye ne ƙauyawa suka bar mu da abunmu Aliyu ibn Abi Dalib shi ma cikin hikima sai ce rabina kismatal jabbar fina lana ilmun walil ada malun mun yarda da wannan rabon da Allah mai girma ya mana ya ba mu ilimi ya ba jahilai dukiya kaga kenan idan mai ilimi aka ba dukiya to ba da shi ake ba a ba jahili dukiya dukiyan nan ba za ta amfane shi ba matugar jahili ne domin yanda ya ga dama zai yi ba yanda Allah yake so ba don bai san yanda Allah yake so ba lajaladuna alaiha bisuyufi li'annahu hala bainahum wa bain hadha an-na'im domin su an sa shamaki tsakaninsu da wannan ni'ima ma hum alaihi min al-fusuqi wal isyani war rukuni ila dunya saboda abinda suke kai na fasikanci da sabon Allah da karkata zuwa ga rayuwar duniya wa anna akbaru hammihim wa mablagu ilmihim domin ita ce kawai burinsu duniya sannan kuma ita ce kawai iya zurfin iliminsu in kaga mutum yana neman ilimi don ya samu duniya don ya samu matsayin duniya wallahi da yawa wanda za ka ga yi nan butsil butsil ya yi nan gatsal gatsal har kana yabon shi mai kokari ne Duniya su da yake so ya gina wallahi ba don addini ba yawanci shi ma ya gama makarantar nan dai ya samu aiki shi ma ya samu ya yi kaza ya yi kaza shi ke nan ba za ka ga ya dage bari ya yi addini ba don wato bari ya yi karatu don ya gyara addini don ya karantar shi ma ya samu ladan karantarwa kamar yadda malamai suka samu na dauri ba hmm. za ka ga ya dage yana son ya samu matsayin duniya yanda zai zama shi ma wani ya burge duniya ya samu mukamin duniya irin na wani da wani da wani ko ya zama kamar shekwani wani da wani da wani shi burinsa kenan amma ba burinsa rayuwar duniyarsa ta zama kyakkyawa rayuwar lahirarsa ma ta zama kyakkyawa ta hanyar amfani da abin da ya karanta wajen karantar da bayin Allah da kuma tunatar da bayin Allah da kuma saida su akan gaskiya da kuma hana su mummunan aiki baya ba haka ne manufarsa ba manufarsa duniya domin ita ce mafificin burinsu kuma nan ne ma ainihin ƙoƙoluwar ilminsu mablagu ilmihim wani fa ba zai tashi tuna ya kamata ya ilimi ba sai wani ya burge shi don shi wasa kawai shi wani ya burge shi bari shi ma ya dage ya samu ya burge wata ran Allah ya sauwaka. idan kuka dubi duniyar kusan yanzu duk burgewa ne kawai so ake dai a burge duk abin da za a yi a burge burgewa a burge to kuma sai aka zo daidai lokacin da ba kai saka burge ba in za ka yi don Allah ma gara ka yi yanzu ba a burgewa don he ka zo kaman ka burge wani zo he ga kai baka burge ba ma a ga wannan shi ma kuma ba zai burge ba sai wani ya zo ya burge shi gara ma ka yi don Allah ya fi maka me za ka yi yanzu a duniyan nan ka burge wanda za a ce kai kaɗai ne ba wani to ka haƙura ka yi don Allah kawai shi yasa tun farko aka ce ka nemi yardar Allah da manzonsa kawai ka samu tsira Allahu wa rasuluhu a haƙu an yi ruduhu in kanu muminina in ka ce sai ka yi abin da za ka burge mutane to aiki ya same ka ko ba za ka burge su ba na'am qawluhu rahmatan wa ilma tunda ana magana akan sifar rahama ne rahmatan tamyizun muhawwal anil fa'il wa kadhalika ilma to haka shi ma ilman din tamyizul muhawwal anil fa'il li'anna al-asla asalin al'amarin maganar shine rabbana wasi'at rahmatuka wa ilmuka kulla shay wasi'at rahmatuka wa ilmuka kulla shay wato rahamarka da iliminka sun yalwaci kowane abu idan mutum yana tafe ko yana zaune ko yana tsaye ko ma me yake ya gane cewa ilimin Allah ya yalwaci duk abin da yake yi to zai san me yake yi sannan kuma in ya duba ya ga rahamar Allah ta yalwaci kowa da komi to ya san Allah ba zai haramta masa rahamarsa ba sai ya tsaya tsakaninsa da Allah ya nemi halal wa fil aya ko min min sifatillahi ar-rububiyya daga cikin abinda ayar ta kawo mana akwai sifofin Allah na rububiyya wa umumin rahama akwai kuma jumlar da take nuna rahamar Allah wacce take amma wanda ta gabe kowa musulmi da wanda ba musulmi ba mutum ko aljani dabba ko ƙwaro tuddai ko tsirrai komi ruwa ko inda ba ruwa sarari sama duk wannan rahamar Allah ita ce maganiya ta game duk wata halitta ta Allah ba wanda ba cikin rahamar Allah yake ba wannan aya ta nuna mana wal ilm da kuma ilimi Allah yana sane da kowa yana sane da komi iliminsa na zagaye da kowa da komi sai aya ta uku qauluhu wa kana bil mu'minina rahima lalle Allah ya kasance game da masu imani mai jin kai ne to wannan kamfa ra'amaniya ko rahimiya ta keɓe sai masu imani kawai domin yace wa kana bilmuminina rahima bilmuminina mu'minina muta'allaqun rahim domin mu'minina din ya ta'allaka da rahim ɗin, don haka za ka gane wannan rahimiyya ta masu imani ne kawai wa taqdimul ma'mul yadullu ala al-hasr a gabatar da wanda ake aiki a kansa wannan yana nuna ya keɓanta da shi shi kadai kaga anan ai yace wa kana bil mu'minina rahima bai ce wa kana rahiman bil mu'minina ko sai aka gabatar da almumini na din kafin ya ka kawo rahima din don kada ma wani ya ce zai samu kofar da zai shigo hasar su kadai ya kasance game da masu imani mai jin kai game da wanda ba masu imani ba fa ba zai ji kansu ba ba sa ciki shi yasa yace wa taqdimul ma'mul yadullu ala al-hasr fa yakunu ma'ana al-aya wa kana bil mu'minina la ghayruhum rahima kenan shi ga masu imani kawai ba ga wasunsu ba yake mai jin kai kun gane walakin kaifa najma'u baina hadhihi al-aya wallati qablaha to ya zamu yi mu hada wannan aya da waccan rabbana wasi'ita kulla shay'in rahmatan wa ilma da kuma wannan aya wa kana bil rahima can ya ce rahamar Allah ta yalwaci kowa da komi nan kuma ya ce rahamar Allah ta keɓanta ga masu imani kawai to ya za a yi a samu bambanci ba ya za a yi a gane wannan wata ta warware wata kenan koyaya to shi ne malam yace naqulu An rahmatu allati huna rahamar da ake magana a a nan. Gairun gairu rahmati allati ka. ba waccan rahamar ba ce da aka ce wasi'at ɗinca, kulla shay'in rahmatan wa ilma ko to ba waccan ba ce a nan. waccan daban wannan da ake magana bil mu'minina rahima ita ma anan daban yace hadhihi rahmatun khassatun muttasilatun bir rahma ko bir rahmatil akirati wato ita wannan rahama ce wacce take kebantatta wanda take saduwa bi rahmatil akirati da rahman lahira la yanalu al kuffar kaga ko ita wannan kafirai ba za su same ta ba duk rahamar da aka ce za ta haɗe da rahamar lahira to ba rabon kafiri rahamar da duk za ta taƙaita a duniya kawai to ita ce aka raba wa kowa da kowa ba wanda za a hana bikila fil'ula sabanin waccan wanda aka ce ta yalwaci kowa haza huwal jam'u bainahuma wannan shine in kana so ka haɗa tsakanin ayoyin ka gane manufar kowace wa illa fa kullun marhum in kuma ba haka ba kenan kowa ma wanda za a wajin kai ne lakin farqu bainar rahmatil khassa war rahmatil amma sai dai akwai bambanci ba haka bane a ce kowa ma Allah zai jin kansa to kenan ai kafirai sun yi abin da suka ga dama kuma za su je lahira ma su yi haka to sai Allah ya ce a'a akwai rahama amma akwai kasa. amma ita ce wanda kowa da kowa a duniya kasa ita ce wanda take banta ga masu imani kawai wanda za ta haɗe da su har lahira wa fil aya min sifati a cikin ayar akwai sifofi wanda suke nuna ar cewa Allah daga cikin sifofinsa akwai ar ومن النادية المسلكية الترغيب في الإيمان to menene abun shiga wanda za mu ɗauki izina a cikin ayar kwaɗaitarwa fil imani cikin imani domin idan mutum bai da imani to ƙarshe sai ya zama cikin tawagar waɗancan kafuran wanda ni'imar da duk zai samu ta taƙaita iya duniya kawai ba shi da rabo a lahira to kaga kenan idan har ka gane haka sai ka dage don ka zama meme mai imani don ka zama cikin waɗanda ko da ka sha wuya a duniya kana sa ran samun walwala a lahira to wannan ayar ta kwaɗaitar da mu mu dage mu zama masu imani targhib fil iman kwaɗaitarwa cikin imani abinda ayat ta karantar da mu aya ta hudu sai mu tashi a nan na'am karkata zuwa wajen duniya mana yanzu ba ga yanda aka karkata duniya kawai aka sa a gaba ba eh yanzu in ka duba duniyar kawai ita aka zarewa ido Eh, kowa yana so ya ga ta ina zai yanka eh, kowa zaɓa so yake ta ina zai danka ya sa wukarsa kawai shi ne arrukun falatar kanu to kaga yanzu kuma duk an karkata an haɗe a duniyance an haɗe a addinance kuma an rabe Allah ya tsawaye shi kenan to mai wa annabi salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa Muhammad wa ala ali Muhammad barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين